Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Aslamu alaikum, Bilkis Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku. a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin Najeriya a yau ya duba aikin haƙar ɗanyen mai da za a fara a rijiyoyin mai da aka gano a arewacin Najeriya da kuma yadda mutanen jihohin Bauchi da Gombe da za a fara haƙo man a yankunan su suke kallon ƙaddamar da haƙan man da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je yi. yau ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake ƙaddamar da aikin haƙar mai na farko a yankin Arewa a alƙalari ta jihar Bauchi da kuma jihar Gombe. An shafa dai shekaru da dama gwamnatoci na alkawarin fara haƙar ɗanyen mai arewacin Najeriya. To gashi Allah ya kawo ranar a jihar Bauchi da Gombe. Yanzu haka abokin aikinmu a ɓangaren mai da albarkatun ƙasa Simon Echefo yana can domin halartar bikin ga kuma abin da ya gano mana. To suna na Simon of Sunday to mu ne muke ba da rahoton abubuwan da ya shafi ina rutan lantarki kuma mai wuta da gas a Dutchess. To har yanzu na jihar Gombe ne na iso Gombe ne domin dai President Muhammadu Buhari yana nan zuwa ya kafa abin da zai kafa akan wannan tuturin mai a nan kulma ne a gombe kuma gombe da bauchi kalari to ka tafi da su ma'aikatan kamfanin nnpc wani shiri suka yi domin kaddamar da wannan haƙar man to gaskiya abin da na gani yanzu na ga dai shirye shirye-shirye sun yi abin sai ne gashi suka kafa wata kwamiti haka kungiyar za su irin duk abin da ya kamata a yi irin eh, a shi a kasa kamun shi shugaban kasan zo to gashi ana yi gashi a babban kamfanin ta ta na Najeriya na mai shine NNPC kuma suna haɗin kai ne da kamfanin na arewa a jihar eh, sha tara na arewa don ana kiran su New Nigerian Development Company NNPC to haɗin kai ne da su shine kuma suke wannan abu amma kungiyar nasu yanzu a halin ma da muke yanzu har ma sun je wurin da za a yi da shi shugaban kasan zai zo kuma gashi an yi komai da komai abubuwan da ya kamata a yi an na security an sa komai da komai ga kanofi ga tambulin an shifi da komai kawai shi shugaban kasan ne yake jira yanzu ya kafa abun sai kuma a fara tutunan mai na'am to wannan magana haƙar mai a arewacin najeriya tun yaushe ne kake ganin aka fara wannan magana don an yi ta magana cewa za a haƙo mai a jihohin arewa wasu jihohi a arewa tun yaushe aka fara wannan magana kuma sai gashi sai yanzu abin yake so ya faru. To gaskiya maganan tonan mai ba maganan da za a ce a yi yau kuma gobe a fara ba. Mm. Daga labarin da muka samu to shi kamfanin mai din nan wato ake kira nnpc an ce wai ya kai shekara arba'in da ana neman mai a nan a kasashen arewa daga wurin da ana kira benue Trove ta layin har zuwa eh, chad a maiduguri ana ta neman mai mm. to amma dai sai ina ji shekara ukun da ya wuce ne shine aka aka zo aka fama aka ga alaman mai din a nan kulmani nan wurin alkaleri sai kuma karan da ya wuce shine eh, masu kamfanin mai din eh, nnpc suka ce to yanzu ɗin da an samu mai kuma mai ɗin da aka samu yanzu zai iya ma zai ishe su ma a sad da shi shi ne suka samu wani kamfani haka ko sterling oil ne aka ce to ba za su zo su to mai ɗin. Mm. To abin ne da suka shirya shi suna suka shirya yanzu ne shi shugaban kasa zai zo ya sa ido a fara ya gani abin shi yau. Na'am. To ya su 'yan gari suke ji da suke ganin wannan abu ya kuma kaga yadda suke harka suna jin daɗi ko ba su jin daɗi gaskiya dai a yadda yake a nan suna jin daɗi tambayoyin da muka yi mun don samu mutum biyu uku haka muka tambaye su irin hmm. wannan abun da ake tun da shi ne farko shi ne suka ce to su ba su taba ma gan abun ba ba su taba ma jin wai da ake ba hmm. to yanzu dai suna shan mamaki ne kawai wai irin wannan abu zai iya faru a arewa kuwa hmm. to mamakin da suke shi ciki kenan amma dai eh, da suna gan security su aikin police suna ko ina shine wadansu suna amincewa wai to kwarai kuwa wannan abu da gaske ne za a fara yanzu abokin aikin mu kenan Simon Echefo wanda ya halarci bikin kaddamar da haƙo mai a yankin Bauchi da Gombe. Yaya mutanen Bauchi da Gombe suke ji game da fara haƙar mai a yankunan su shin za su yi na'am da shi ganin irin ta'adin da aikin haƙar mai ke yi wa muhalli a yankin Neja Delta? Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da su ga kuma abin da suke cewa. suna sunana yushawu haruna kirfi daga jihar bauchi nake to gaskiya wannan abin alfahari ne mu a gurinmu kuma mun yi maraba da irin wannan hoɓɓasa da ita wannan gwamnati take sannan jama'ar mu suna ta murna suna tunanin allah ya yarda akwai hasashen da a samu ci gaba bangaren tattalin arziki da sauransu sannan a wani bangare kuma suna tunanin irin matsaloli da za su iya fuskanta dangane da irin da muke ji yake faruwa bangaren yake Niger Delta yadda ake hagan man fetur. Yawwa, to tunda ana tare da tunani guda biyu na farko dai a wani bangaren ana murna ɗaya bangaren kuma akwai fargaba kenan na tunanin me zai biyo baya. Haka yake, haka yake. To, a kafin mu je ga maganar fargaban me zai biyo baya, akwai tunda wannan wuri da za a haƙo wannan mai a gonakin mutane ne. Haka Shin an biya fansar gonakin ne ko kuma kowa ya bayar da nashi ne kyauta? A'a gaskiya ba a yi biya fansa. kwai tunanin mai yiwuwa za ta biya, amma dai gaskiya yanzu dai kan tukuna. To, dangane da wannan tunani da ake yi na cewa abubuwan da ke faruwa a yankin Niger Delta na gurɓatar yanayi da sauransu, akwai wani yunkuri da gwamnati ta yi ko kuma wani bayani da gwamnati ta yi muku na cewa akwai matakai da za a ɗauka na kar abubuwan da ya faru da waɗancin ya faru da ku? Gaskiya babu wani bayanai da gwamnati ta yi mana. Sai kawai wannan shine ma ya sa mu al'umma yankin nan muke ta tunani na abin da zai je zo. sunana nazif abba fali mutumin fali ne a karamar hukumar alkalai jihar bauchi to alhamdulillah da farko dai za mu fara da cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a gaskiya mu mutanen karamar hukumar alkalari muna cike da farin ciki da annashuwa da kuma maraba da wannan wato albishir da ya zo mana mutanen alkalari tabbas abu ne wanda aka jima ana haƙon wannan abu kuma yanzu abu ya zo akwai batu na wannan yanki da za a yi gonaki ne na mutane inda aka share aka kuma gano cewa akwai mai wanda za a iya ɗiba har a sayar. Akwai labari na maganar fansa wato kamar kuɗin diya da ake biya idan an karɓi gonan mutum. Akwai waɗanda aka biya kawo yanzu? To gaskiya ni dai ban da masaniyan wannan har ga Allah. Wato wannan abu ne wanda na cikin gida wanda su kansu za su so su yi na'am da haka kuma muna sa ran gwamnati za ta yi abu dace a wurin ganin an wato biya mutane kamar da ka faɗa hakkokinsu wato compensation a turanci? Suna na Alhaji Muhammad Ahmad kuma ina rike da sarautar maga yakin kuma ni ne sakatare na kungiyar cigaban al'umman ƙasar muna matukar farin ciki kuma muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya musamman wa shi mai girma shugaban Najeriya saboda kuduri da ya yi niyya sannan kuma ya na an aiwatar da wannan al'amari wanda muke ganin shi kamar mafarki na cikin ikonsa sai gashi a sai muna zanne akan ma'adinan mai wanda ya shi ne shine al'amari wanda yake harba ci gaba a kasashen duniya muna farin ciki farin ciki kamar mu faɗa gaskiya mun takaita to ni na tabbatar ah, ya kamata gwamnati a ce wani tsari na cewa tun da ganin abubuwan da yake faruwa a can yankunan Niger Delta gurbatan yanayi a zo har ya zamana ya shafi al'amuran noma noman nan ko da ma har noman kifi sai ka samu ya yana ma ruwa illa yadda kifaye ma kansu suna samun wahala wajen rayuwa to na tabbatar ya kamata a ce gwamnati ta fito da wani tsari a gefe ana haƙo mai ana fito da tsari kuma na yadda za a agaza wa mutane yadda alheri ba zai zamanto sharri ba kuma Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kanan Dabo a kan mita 99.5 a zangon FM. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Badegi Radio a kan mita 91 a jihar Neja, sai kuma kan mita 104.9 a Sawaba Radio Hadeja jihar Jigawa. Shin menene alfanun ko illar haƙar ɗanyen mai ga yankin Arewa, musamman ga jihohin Bauchi da Gombe da za a fara a yankin? Masani kan harkar mai daga jami'ar tarayya ta Mina ya yi mana bayani kamar haka. da Muktar Abdulkadir ni profesa ne na harkar mai a jami'ar da ke Mina wadda an kafi sani da Federal University of Technology Mina wadda ke cikin Niger State. Na daidai kusan kowa ya san abin da mun fuskanta watannin baya da suka wuce ta ɓangaren masu satan mai da kuma masu sakwabirin mai. Da muna hidda mai har ya kai miliyan biyu da ɗari hudu. Mm. Abin ya dawo miliyan biyu da ɗari ɗaya. Abin ma har ya kai ba mu ma samun miliyan guda ya dawo ɗari tara da wani abu. So kin ga mun riga mun samu matsala wurin man da muke bututun man da muke hisuwa wanda ya shahi abinda gwamnati ke samu akai-akai. To wangan man da an ka samu a Gombe Bauchi, mm. wannan giɓin da an ka samu na mai na Gombe ɗin da kuma Bauchi zai ɗan rage wannan zahin da ake samu ko kuma zahin da mun ka samu. Amfanin da kuma za a ƙara samu su wayannan 'yan Bauchi da kuma 'yan Gombe tunda an fara samun alherin mai su ma abin zai taimaka ma garin saboda za a sa su cikin waɗanda ake ce ma oil producer states su ma za su shiga ciki so domin duk inda ake ɗiban mai a ƙasar ga akwai ɗan ihsanin da ake basu akwai ɗan tallafin da ake basu mm. wanda ake ce ma 13% derivation ga su ma kenan da bauchi da gombe za su rinka samu su ma wani bangaren kuma saboda duk wani abu da anka ce miki ana ɗiban mai to gaskiya kuma yana zuwa da nashi eh, illan kuma so illan kuma shine ana ɗiban mai yana jawo akwai abin da ake ce ma gas flaring za ki ga gas inda ya kamata a ce ana amfani da shi ta wata hanya mm. amma za ka ga mafi yawanci abin da masu eh, gina da gidan mai ke yi suna zubar da man ne suna zubar da gas in ne ga samaniya mm. sai ga yana gurbatar da kan da ake shaka mm. da kuma in akwai ruwa ta wuraren nan kuma za ga kuma in ba a hankali ba kuma yana gurbatar da yanayin ruwan da ake sha ga waɗannan. Na'am. To kana ganin wannan abu dai ba yanzu ne za a fara shi ba an mm-hmm. gani a Niger Delta ɗin suna mm. fama da rashin abubuwan amfani musamman dai ruwa ruwan da suke amfani da shi na teku duk ya lalace kana ganin gwamnati ta yi wani tanadi ne da za a kauce ma faruwan hakan a nan gefen arewa na nan bauchi da gombe akwai abin da muke ce ma PIA ma'ana Petroleum Industry mm. wanda shugaba Buhari ya mu hannu goma sha shidda ga watan Agusta shekarar ta wuce. So wannan act ɗin ya hidda abubuwan da ya kamata a ce duk masu haƙan abubuwan da ya kamata a ce su kiyaye. To shi wannan Petroleum Industry Act ɗin ya hito da tsari bayyananne damu shi a matsalar su ba bayyane suke ba. Mm. To yanzu kam sai abin ya kasance bayyane suke Ah, akwai wani abu da muke ce ma kamar tambayar da kenka fari ta abin da ake ce ma host community mm. host community ana nuhin waɗanda ake ɗiban man a wurinsu ta wannan kundin tsarin kuma na petroleum industry act ya yi bayani ta kan yadda za a kiyaye ma waɗanda mutanen kusan komi ya duba mm, wato yanzu tsarin idan an bi abin da ke ciki ba za a sami matsala ba mm. ba za a sami matsala ba sauraron mu a nan za mu ja labulan shirin. Sai kuma idan Allah ya sake haɗa mu da ku a wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale. Ni bilkis Ahmed nake cewa saduwar alheri.